Wasu 'yan bindiga a jihar Kaduna sun sace ɗaliban firamare da na sakandare su kusan 287 a makarantarsu da ke ƙauyen Kuriga a ƙaramar hukumar Cikun ta jihar Kaduna a arewa maso yammacin Najeriya. Lamarin da ya faru ne da safiyar ranar Alhamis yayin da wani malamin makarantar mai suna Sani Abdullahi wanda ya kubuta ya bayyana cewa ɗalibai 287 ne aka sace a makarantar. sani abdullahi ya ce a ɓangaren sakandire ɗalibai 187 ne suka ɓace amma a ɓangaren fulama dai ɗalibai 125 da farko ba a gansu ba amma daga bisani guda 25 sun dawo malamin wanda ya bayyana hakan a lokacin da gwamnan jihar kaduna sanata uba Sani ya ziyarci makarantar domin gani da ido yadda lamarin yake faruwa ya ƙara da cewa an shigo makarantar da misalin karfe bakwai da arba'in da biyar sai na shiga ofishin principal kuma sai ya ce min in waiga baya ina juyawa sai na ga 'yan bindiga sun kewaye makarantar mun ruɗe kwarai da gaske ba mu san inda za mu ba kafin suka tafi da mu daji sai muka canza hanya in ji sani abdullahi malamin makarantar ya ce 'yan bindigar sun kashe mutum ɗaya yaran da lamarin ya rutsa da su shekarunsu sun kama ne daga takwas zuwa sha biyar ya bayyana cewa ana cikin wani hali na fargaba don bayan sace ɗaliban a safiyar ranar alhamis kazalika wani da ya shaida faruwar lamarin ya ce babu wani gida a kuriga wanda wannan abin bai shafe shi ba a cewarsa mu dai babu abin da za mu ce sai dai ubangiji allah ya kuɓutar da waɗannan ɗalibai ubangiji Allah ya dawo da su gida ya ba mu zaman lafiya amin summa amin